الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ya ci gaba karatun daga littafin aqidatul ne. ya al-imam abu zuratar razi gan da al ko mun gane hmm. ga wa qala abu muhammad abu muhammad ga zai abu muhammadu abdurrahman ibn abi hatim arrazi ga wa sami'tu abi yaqulu wani babawun ya gangan babawun wacin gaya limamu abu hatim razi muhammad ibn idris al-razi al-hanzali alamatu alil bida'i alamai yan bidiya shi alwaƙiyatu fi ahlil asar a fi agi mutunci ya manya hadisi shi wa alamatu zanadika alamai zanadika shi tasmiyatuhum ala sunnati hashawiyya aga yi alu sunna jaga hashawiyya yuridu na ibtalal asari ene e kpade ga wuce na ala asaru a jikiyo ala asaru a dagwaya wa alamatul jahaniya tuhum ahli sunnati mushabbiha alama ya jami'a ma ga yi ahli sunna jaga mushabbiha wa alamatul qadariya alama ya qadariya ma tuhum ahli sunnati mujabbira aga yi alif na jaga mujabbira wa alamatul murji'a alamayen murji'a ma tasmiyatuhum ala sunnati mukhalifa aga yi alif na jaga mukhalifa wa nuksaniya wa alamatul rafida alamayen rafida ma tasmiyatuhum ala sunnati nasiba aga yi alif ji a gana wasu now الإمام أبو زرعة الإمام أبو حاتم الرازي وعلامة آل البدء الوقيعة في آل الأثر علامة دنبيد أفياج من يعديس جمتنشي كمن زامن نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم كافرشي مشركشي يهودشي نصارشي zan dole ne da jimani bai bawa ne bi muhammadu yana wajin jin rabo yanwe na nabi muhammadu ho mai na jini ho ko ji gane ko zan ba ci ga ya nabi gun ya alkahinu ko e ba san ci zan ba ci ga ya nabi nga kiyo eni ko ci ci ga ya nabi nga ilan zuci an ba ci ga ya nabi ando dai dai kiyo ana wai gayu na ko ka shi wajen can an ji gayin da rasulakum allazi ursila ilaykum la majnun tuci na tun da yana ci. an ma ci gashi ga siriyo sai ci ga ma wa bi kauli sahir kunje je gayin siri cha aga ji aga bi azila sai ci ga in ya yi zukun lillahi ta kuma lillahi masnas wa furada thumma tatafakkaru ma bi sahibikun min jinna ndo ci ga alkura na wa babi da na faye ganyen e ba san ciwo sai ci ga wa ma huwa bi qawli kahin mun ji gayan e ba san cha mun ji ndo chare zan dondo na ji imani gangani bai ba wuya nan wa ji kokarin wajen fiyanci jeje dun ga tamba wuce ne ba zan ga gomin ko waje gane wu an kalli wa tuyan wuce na ajin da nabi na ni a cin aga yan bidiya shi benin zandoro da rabu yan nan wannan waje ya sunna da manya sunna jinin nan voyen wale manyan suna jo to shi wa adoku amma nan voyen zane began ya nvidia shi nan nga yi zane gashi shunce jin raddi ya nvidia shi da kago ino ko la ji ganewa ngamala imam ngamala abetu ibn abi kutaila abetu alul hadis jiye ibn abi kutaila daga na dan bidiyo na suku ga ashabul hadis qaum su ga ya hadisi za da dayo imamu ahmad ibn hanbal ufe na kin ba ga zindi kun zindi kun zindi ku zindiku ino zindiku ino zindiku ino ɗaba kibo zanna manyan sunna shiga gawo na gawai gawo ji jitoko ko ji fahimtu zamane fayin a gogo gali zaye daga hijazo cewa malik ibn anas gani bi ibn al-majishoni doga alu sunna don ne bane bidiya jife nafo ya sha mu waga le zaye wa limamu lauzai wagan alu sunna da wani yabo ne in bidiya jaja fe na limamu lauzai fu kiyan bagada da waga le zaye wa imamu Ahmadu, ibn ambali gangani be muhammad ibn nuh zamani wuce ki wuce da wani dogon alu sunna da wani yabo ne in bidiya jaja fe dikiyo aja fe na fu zamani alimamu abu muhammad Alhassan, ibn ali ibn khalaf al kap zamani wuce waga le zaye fe na limamul bar bahari vaki waga ɗan bidiya nono wani ɗaba kibo a shiga ku jiki kini with full force ci fe jiki yau ci fe gun ɗan bidiya jo ko mun gane amma waga bai le zaye wa no baidi ko wai wawa siribna ta ko wa gailanul qadari kowane jija bunu safuwa ne gaza kirki wuyo kowane jijahan bunu safuwa ne gaza wangi wuyo na yi za mutunci wanci daily ni za wangi za gunu na do gaza doro na gajiri na zane dan bidi wuyo bo kiwo a to bidi bidiya wuce da zai ji imani da gaza wuce yayi za kirki ba abu a ce lamitun hannun ko mun gane wato alamar bidi bidiya shi a sai a ji manya hadisi to ko zamanin ne wa gale zaye wa ji albani to ko muhammadu nasiru dini albani ko a sheik muhammad ibn salil usaimin ko sheikul islam wa mufti diyar saudiya fi asirhi a sheik aziz ibn abdullah bin bas da wuza na dan bidiyo ko mun gane bani محب الدين الخطيب shi a je wuko leya gan da ya sa ni layi zayiri ọba kibo wọn gba jiki ni jibe jiki a shaji rududu ya taqiyu dini li lalibi abdurrahman alwakili sufi na zane voda iyaka ọba kibo wọn gba jiki ne jiki alkalai layi kini fe jiki shaji rududu ya ko yi fahimta ibn taymiya ɗan muhammad ibn abdul wahabi da mamudu shukuri al'alusi sufaye shi bi ma'ana sufi shi na jeji tarika tijaniya kadiriya na kashe bandiya rifa'iya yanzu wa gina a jiki yau eh, na zane wada iyaka ebo kibo ebo na zane shi ga sai ku bidiya shi sarar bu zan yaya baya a ga sai jan tona a firiyo ko ji fahimta ko a sha'ira shi e na Ibnu taimiya ibn qayyim ibn batta ibnu khuzaima albarbahari barbahari abdul ghani al-maqdisi ko albani usaymin ibnu baz al-qahtani ngo a sha'ira shi na zanaji ko gambe abul Hassanin, karji imam shafi'a fi asrihi àṣàyẹ̀rà àjà àfẹ́ ní kí o àjàfẹ́ àjàfẹ́ àjàfẹ́ nígbà mí dà yí àká wáì ẹ̀bú ọ̀nà bìdánwò nẹ́jà ẹ̀ lásán náà nẹ́jà kí o àkàfẹ́ kù gbà àti fẹ́ lu o. wọ́gá àṣìṣì àṣà gan wọ́dẹ́ gọ́wọ́ yẹ̀ ju súnà àmọ́ ẹnẹ́jẹ̀ pé súnà rí gan níbi mbda ẹ̀ náà wẹ́ lámì pa wọn. in bi da sha kan damuwa jin daga wani amma wai daga gaga gagane luwa gaya nan kawun ga yi karafe ya ji a fe dikiyo a fe nofo amma kawai ga ga waje rajiya bi bidiya shi wa da ilimi wa di amana wa di adalci wa su ga mana ta wa ga imani ta zu wa reject ya a gangani bai bidiya ebo soko mo wa ke e jin ngoli e kai e da ga ji bidiya wace be ga waye ji radio alali mu je boyin ajini mu de gugo tsabwa ebo e en wundo tan da taka ne obi na boy wa de lada bal wa ke de lefide tare de ga ji kin go ga za kama lokun da zanu ci mai gunku bo soko zanu ci mai gunku ebo ijo ko good alamatu alil bidai alwaqiyatu fi alil asar a wariji yana sayid na alihu kashin keminan rafi da shi na sayid na abakar bai umaru bai usman bai aisha bai afsai wani musala wani kiyin da danan wa alamati zanadiqati alama ya zana bi kashi imana ala aga ga zindiq wuce zana. wa kafirci sogun ya e bauta musulunci laufilin mana munafiki munafinci ya akida kan wace mai ke yi ya zana ji kaya jahamiya shi specifically ko mun gane tasmiyar tum alisun na ga yi alisun ya ga hashawiya ke hashawiya a ga yi na ji amfani anu ba an yi dibe ji fondoro a da hadisi ku zo na fulanu akhbarana na annabi sallallahu alaihi wasallam gan annabi gan annabi gan asar kaza din nole ene yi amfani anan ele gere ejo sun yan mun di amfani yuriduna ene ene wadi a cin aga ene ibtal al athar wa ga la asaru anyaya zanadi kashi di alamu kishi alamu wa la gaskiya ya unguwa farihu bi ma indahu min al-ilm aja fe fayin gbabe na je ilimi ne zanadi khashi aja fe nya hadisi ya nabi sallallahu alaihi wa sallam ya ci aja ga qur'anu kuma cani zanadi khashi kaga ga ya ke lamitu sha mutashabihu da lamitu fa amal ladina fi qulubihim zaygun fayattabi'u ma a min ibtigal fitati wa ibtigal ta ulama la mutawilahu illa Allah zanaji kaji loye musulunci ngaji da mabu ga wa alamatul jami'a lamai jami'a ji zije jami'a zai je lamitu jami'a bunu safwani nan tasmiyatuhum ahlus sunnati mushabbiha aga yi ahlus sunna ga mushabbiha kishi a kai da ya jami'a jami'a shi a ga sako da suna su kuma da sifa mini a kida abu nan ya ga an na ya gi ya boli lala asma wa yusuf suna faɗu hu bi habo jami'a shi a ga tsoye ce gangan ya ga an na ya gi ya bane tsoye ce ga wakallam allahu musa taklima jami'a shi a ga mumini ja ale tsoye ciye efoyin alkiyamiya e gane yi egi ibn Allah subhanahu wa ta'ala ga lillazina asanul husna wa ziyada jami'a shi a ga alqur'ani a jali tuji ko e gane yi egi ebo alalawul khalqu wal amr jami'a shi a ga tsoye tili annabi Ibrahim ya maca ko mun gane a ga tsoye tili annabi Ibrahim ya maca gane yi egi ebo ta kaza Allah Ibrahim khalila jami'a shi a ga sako da bandoro sako dai ta ce al'ara shi ba ya gane igi ya ba rahmanu alal arshi istawa jami'a shi aji jami'a shi ga yanayi iman ne almari fato wani ga sako da mu aka mi to ga gane jami'a shi babu na to ibili ga je mumini na to ibili dogo sako da ka hujja ya mana jami'a shi ma ke ji ma ni gan bai kaddara ya ce ciya yan na bayani wanda mini a kai da ya jami'a shi wanda jami'a tu jami'a bunu safuwa ne nan alama ga ya alisun jagan mushabbiha a ga zai je lasa ko biya ali ta wuce nan alisun na jima ebo na is ba ta yin sifati jina wuce lawugan kiyo eh, a ce shi lada bi alita yabo laisa ka mislihi shawar samiul basir wa alamatul qadariya alama qadariya jima tasmiyatum ahli sunna mujabbira aga yi ahli sunna jagan mujabbira qadariya ji zije qadariya da ya ji ma ni ga tsoye ci dai ilimi a sai ilimi ya ji a sai bayanai wuce ajinu wale yadda ya egi qadariya ji a ga tsoye ci kaba lawul mafuzu ba alhali mutum ce yin zalika fi kitabin qabla anna ibrahim na zalika ala Allah yasir kadari ya shi a ga tsoye cikin junga jihali ta yantu na wujije lona nawa ne ne bata masu kun egun yo kadari ya shiga ya sunu jaga mujabbira wa alamatul murji'ati alamai murji'a tasmiyar tasmiyatum ahlus sunna mukhalifa aga ya ahlus sunna jaga mukhalifa wa nuksaniya ko nuksaniya na ji gane ko murji ashi ke irjawo takhirul amal anil iman ala etun pata ke imani alugwa a goge tun da miniyan imani bwa na ne akida yin zujo akida yin muruji aji mun gane akida yin zujo na muruji aji kishi akida yin muruji o murji a shiga wa diga ga la ilaha illallah wa ni ma ni wa gumiya ni alaliman na laji kiya nga la ku kya ya bane nga ya ci aga ga to munafiki la mu'mini ne imani a gumina ko alalima ce ci ga yace munafiki yo ya kulu nabi alaihi sunnati ma laisa fi qulubihi murji a shi a ga yakin salla azun zaka haji da sauran sagun da mini ya imani ba ya ga annan wi igin ulwa ya bane ce shi wa ma kana Allah li yudi'a kun ce ce ta imane ya ga imani wa magai sallah ne jinin min ya qida murji ajo murji a shiga imanin biya imani mai kya ya e gane ne egi e baki bo Allah subhanahu wa ta'ala gan al makamaltu akmaltu lakum dinakum ko kan bi wazda da lazina amanu imanin ma imanim zai ja imanin sai ce biya imani be imaniya min aqida ya murji ajo murji aji gan mu'mini shi da falala gan doja suma to yace wasu ma'auratan na allazi na min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa su, muqtasidu wa minhum sabiqun bil khairati ngole ko min aqida ya murji ajo be mun murji aja ja fi le ga zanage lo to ka ba idan wa lo na to al'aliman zai lutun ya kaba iri na izayi don mini abu na jalo na nan izayi madaba na sakwa fabi yi nan ko na za su kwa le da mai cikin fabi yi nan fabi yi zane ma aga alada nan ga ibe ta tawhidin wa biazu ina la la yaghfiru an shirka bi yaghfiru ma duna zalika liman yasha ghafiru dhanbi wa qabilu tawbi shadidul iqab wa yuhadhdhirukum Allahu nafsa bebe mini aqida ya murji ajobe e eh, la ya fajani biyan raja u bi alwadu a ce la jani bi al khawf bi al wa'id cheya ade a biyo sokwe fabe zai sokwe ji zaramo sokwe gunye za sokwe ji da be zai sokwe ji kazan amma ngole aka za lugwa kacha sokwe abi aji fushi be ko abi da ne ko abi lu aljanna ko abi ji kaza e ji kiyan aji ko abi wuciya murji a ji ga jani ne ko ji gane ko mina aqida ya murji a jawo murji a jawo to ma to ya rauna saif e jike murji a jawo to le bi ko gun da shi ma ki mina to awari ji ye jina ko mun gane bebe ma mina da ya energy murji aji e lo gangani be yinan a ga waga imani ya fasiki da imani ya jibrili ko bi imani ya malaika yiri ni o ko yi gani ako a da da ta ce murjiya jo na jiga imani ga ko jo na gaskiyo yo nan ne kpata ya kai da murjiya shi amma da na je mini ubana patin wale bawuya ni bi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba ko mun gane murji a jimele istisna ya imani buwa ya zo ga ana muminin insha Allah murji a je gan can amma ya fele ga ga ga imani ke itimin ngalace ngalace a sun ga mukhalifa ko nuksani ya zai ga imani kenan na so ko gan wake an a ke so ani za sallam gan wake amin ma ra'aytu minna kasati akli wadid aglab lidhilu bil hazib rajul min kunna wa rafido rafidati alamayen rafido alamayen shi a ajima tasmiyatum ala sunnati nasiba a ga yi ala sunna jagan nawasibu ke nawasibu a ga zai je na zami annabi muhammadu ivonin ko ta waga cikin wule gbarin nan kiya alaikum salam kiya kai da rafidu ajo rafidu aji ajin a gagan alkur'ani rafida shi aja ga sai na bakar a ga sahabi nabi bai ni buhari da sai zage gi ta gane ne e gi la kad radiyallahu anil mu'minina idh yubayuna katata shajarati fa alima ma fi qulubihim so ko magai da ji biyan sako ko don ga su be imani obi ojo ngala sako ci jin da biyan rafida shi mina aqida abu a ga imamu a yi bata masu mu daga ga hannun igi kullu bani adam khata wa khairul khata'ina at-tawwabun ina aqidan rafida jaga al-qur'an la gumiya a ga ina inda na la musa fatima musa fatima da bai yi. aya 17000 fi ba ku harafin ni daga ba wacce wanda abun da ba na aqidan rafida shi ko ji fahimta ko mina aqidan rafida jobe aja ga imamu ai da fa la gan na ba shi bayani mina aqidan rafida jo gai ga halu sunna ji halalli ce ce la tuna magawa mai yaktul mu'mina mutamidan fa jazaohu jahannam mina aqidan rafida jo nafi sifati na mutazila je jina ngato rafida je jima ko ji fahimta ko mina aqida yan rafida jo bema ade ne yi gan attaqiya nan alayi ma ni a ya so ina ji ma bi ina lawa so amma opposite ga lawo yo har ga taqiyatu min dini wa min dini a bai taqiyanci da mina adina bi dini da kwan da kwaji fala dina liman la taqiyata lo da ande taqiya no da adina mina aqida shi an ci mina aqida rafido be ga adini ga zuhuru nan kya zuhuru imamu a wuce ya ji kiyanin a to zai ja tsuwa ni mini abu nan a ga a ke bin mashin shi a cabe za nuna ci punish a ga zama ci punish gan ci sun zuya be punish su a nabi shi be za nuna ci sai na bakar umaru usman alo suna ipata a ga zama ci wu na yi mara jihar da lana ga gba pata a ci gaji kiyo a cikin yaji bayi a ga kuna na aisha danin kwago fosa kwago jihadi ina aqidan rafida jo ada aqida albada ya so kwabe lawon cibiki ngo le na jibbani wa ga fimi ne yake jibo aqida yan rafida jo ngo wo bi ne bit by bit e na zan wace abiya wa ga sun na gada ne jeje na maga wasu guni ubo alaikum salam wato rafi da jiga ya sun jaga nasiba ke nasiba ina na gaza na jiyan na na ali fona Alalima ma alusna na sayyidina ali wa alusna ina alul alulbaiti wa ai wasu sahabe shi a mai wa alulbaiti shi Na sayyid bukhari muslim abu dawuda tirmidhi ibn majah ali hadisi yafi daga ba sayyidina ali da alul shi ga falala shi wala yalhaqu ahlu sunnati illa ismun wahidun ga ahlu sunnati jadi sunan doro min inna juba sai sunan nike ce wa yastahilu an tajma'uhum hadhihi al-asma wa yajna ga to sunan ga ga akwai kayawana wa qala abu muhammad abu muhammad ga wa samitu abi wa aba zur'a wani baban gani bi abu zur'a tarrazima na baban abu hatim razgan bi abu abu zur'a tarrazima ya baban ne ya amurani bi hijrani ali zaigi wal bid'a ajaji foro ga wa da zai ja da ja fa ya kwa mai en bid'a shi ne wai galli zani fi zalika amma idan tsanani ya tinya ci ga a shadda taglizi tsanani na dai tsanani na dai iyaka nan wa yunkirani wab'il kutub bi ra'ayi amma yaji inkar ne za sai kata kada je ya tinya ra'ayi jorin bi gairi asari ma bi asaru shi yana ga ga gambe su ne addini ba aya na support ga da dan ba hadith na support ga da dan ba asaru na support ga dan dan attack a ci a gaiwa ga kalita fi wa da ya da sai ga tsuru ga ne shi tunan mai kafi bu a'a wayan hayani an sace alil kalami mai kan ne za da fi dubi alil kalami wannan zarfi kutubil kutubil na ko ya zuzu cin liulo littafin mutakallimu na shi waya kula ne amma jagan la sahibu kalamin abadan zando ne ga ilmul kalami na wani dake yan da rabuwa ana waya ga wani ya bayan bidiya shi za sami tu ya tilak furbe wata zo biya fala ta kodu ma'ahu ya shi bayan bidiya ma ya gba littafi dan bidiya ma ko gẹ́dà ó confusion wíjì mọ́ kátà ń gájí kí òǹgá wùí ń jí kàtú ni ń tó ń gé ewé ní gáàgùọ́ na nga ci dá ma sọ̀fà kúzù máa sọ̀fà na ga na agwo na matiya na waji ke wace ci shubwa ya e, e feza a shubatu khatafa a shubwa e wasu zala a rajulu aladi ne khalili fal yanzu ra duk mai khalid kan wacce zan wacce yi wani socioci ne aji mi sha mai eni ne ko ciocio daga ne yawo fondo wasu kuma ba jiki ya ji mai bata ga maku wai le yi dukiya a ci no ge yi da fe dun to za de de e de de nun ga ji bata nun ga jiki on ga kutan ko masalul jalisi salihu jalisi su ko to ko ji zane fe dun be za kirki ne me zane fe dun be za de de mai kwato kwacen tulare kun ci gangani bai zane zunguru nan a ne ko tulare nan imma mu yau tulare imma wa dai shi biyu to mu yawa o ma dai wa shi an ga wa dai kawo lashi ndo ci masu nga amma ga da fedo to zanan e zunguru nan da tsaci imma wo wa dina to mu ko wa dina su kun wa dikiyo ngo wa shi shi kan kuma mutunin a cawe da fi lutsa dan bidiya wadi bele shi goyen dan bidiya wata a fiye ku ko kara kara kara kara kara kara wadi a shi shi kawai ji tunani wadi ta ilimi biyan dorore kan wacce ilimi na soso ko yawo na will control you wa gani wacce na right na wadi a ke bele ka ji sukun daga nawa fi lutsa zade na sukun dai ya zade da wacce ga gada sai wacce ya ba wa da wadi abele wacce ya gana su azun layo na wadi a leza ya shi shi wuji to katu. amma ya bayan bidiya na jimai fidin tsoron bai zaɗe da shi nan wadi a bele shi bayan bidiya wuce ya ku kan yana laji wuja musun ce na kiso ko gan ki a na bigan ko ki jimawo da sauransu wuja can ko a sa rikici support gan nan amma ga na biyan na ɓata ne bude wa fidin tsoron bidiya nan wunde ga le na a kick against yan dan bidiya nan wa fidin tsoron sukun nga ta fushi jin káyọ̀ ń tì ń jí ìlì mi náà sọ̀kọ́ yìí onídé mísà ní sọ̀kọ́ bẹ̀rù tí wọn lájọ́ ọjà rẹ̀ ẹ̀yà ń yọ ọ̀gá wọn lájọ́ ọjọ́ ńṣe ṣe wọn. àgàmánì sun ni zai yà lùsùn nga lẹ́sìn ìzazó kìlọ̀ ti dà wá lẹ́mìí ta ha nga ìzà náà ká tún yẹ gbọ̀ tún wọn di ta asọ̀ bí to irin na is very very important sana cabe shi shi with all your karatu with all your basira ma da ka zai ji ba da da da ya abe ga yi nuji na ruwa nan a wari jifa yi fiye kura nan amurubun bai da fiye ji ba da aji zai dubi da jin nocha a kira mage no mutu ɗaya gannare a maye boye duna wani fetus ɗan bidiya nan bidiya wuce yaro yake wuce ba na gaskiya ci bai na wuce gan wuya ko mun ga ne? Kala abu muhammad ibn abi hatim abu muhammad ibn abi hatim mana abdurrahman ibn abi hatim ga wabihi a kulu ana ganwuyi ya gane da rica ba ka li tafi na haɗe abin ganwuyi ya gan wa kala abu ali hobaishil mukri wabihi a kulu ga kawun canwuyo mai ganin ya gani ga wa kala shekuna ibn al-muzaffar man ya ne ga ibn al-muzaffar nan ga wabihi aqulu ka mutum yo daga chabo habbi awu mai ga nan ya ga ga don wa qala man ya mu ga ya ne al-musannif wabi aqulu ga biyan ne ga mutum ga mu akida mutum ga don ma kai to ne majabo nan akida ito ga don kin ne jin ta kiki ga na tona sai ci wuyu da tiyan sunna da musulunci sai ci gbin da bidiya da kafirci da shirka da munafinci wa fakana yalaku gaske sojin fadai wa kula mu lima da shi buwayar da ya muminin don doye da yaba yana sa kowace da ta sako yawa mai daji ta zama min alƙawulit da ta bagawa wani amala da turtuna wa sallalahu alaihi muhammad wa'azir wa sallam sojin asalatu ya canji da shi da amishin na duk wani wala subhanakala ma waje amir kashi adon